فقال سبحان الله والحمد لله تمدحاني سبيو سنا سكاوا أو تمدحه وسنا سكما بين السماوات والأرض abin da ke tsakanin sama da ƙasa ko ka ce kamda ani ko kamda ku zai iya zama in an ani an zuwa da tsirrai da ake da da alhamdulillah da kuma tasmiya aka ce su biyu na ba allurewa kalmomi ne masu yawa da ke zaɓe zuwa kan jago suna cikawa wajen kalmomi guda uku subhanallah ya kama da alhamdulillah ya kama rahu wannan kalmomi suna cika ma kai da samawa da rahu abin da ke tsakanin mai da kasai wato wajen da la kalmomi da la fara a kaza zai cika tsakanin sama da ba. Wata da nuna sallah a cikin والصدقة القرآن ولو بلغنا أكثر عمري حتى تشريع ومثلا غير تأخيرنا الدنيا والصدقة القرآن صدقة دليل أكل إيمان بإيمان والصبر رياض أقول حتى تشريع أكثر عمري ولو لم يشريع الدين والقرآن مدرك لك القرآن مدرك لك إذا كان يأتي دليل au ka ne da wani jari a kan da gidan da ya yi da shi ba zai zame maka wato hujja a kan wanda za a kama ka da shi ranar biya yake kullum na ji dukkan mutane ko kowa da dukkan mutane ya rabu yana ka ba da wannan sabu yana mai sai da ka kamar shi kuma sai ka ga yayin ka kan idan ya ce wa Allah subhanahu wa ta ya sadaukar da kasuwancin da aw mun bɛ bɔ a la ko yaba la ka kɛ ka ɲa ka yaba tɛ da la wani a ye bi ma mun a kan ka mɔni ka di a ko ko sako ba yi ba yi kɛrɛ bi ɲinɛ i ma ni ba a ba a ta ba ɲinɛ ka taa ni a ko ko ko la a ta ko n ka ti a ko ko ko kari ma ko ko kari ko. kamar alwudu alwala alwudu A alwudu sarki alwudu ruwan da ke sarki da mu wanda wanda ke sarki da shi wanda zai iya sarki yasa wasu daga cikin sabon magana da kuma kasan da yake suka fi yara da zaki, mun kan kawo sama kogi wato kadirgin ruwa muna samun wuri sai wani san wanda yake tare da matsala ne idan mun ce za mu yi alwala da wani matsuwa mu yi sallah ko haɗina za mu yi shura ko ba mu tsoro a bana da wata wani ya fi da ya fi da za mu yi alwala da wani kogi sai magana ta bai sai wata ko ma mu alhidu mai tsoro a yau kogi mai tsarkakewa shi ne ma'ana tsoho ba ce a tsoho والطهور ما ما هو طهور والطهور من قبل إلى الحيض من طهور من تؤمن من واحد على باقي من الطهور وكان هو الأكاديمي لتعرف الطهور وتمي ترك حتى الطهور من ترك الحق بعد شطر الإيمان ربي من الإيمان ومن الأكاديمي لتعرف ربي من الإيمان wasu da ne suka kai ƙarfi rage na imani kamar samun nawo yace ma'anan ta za a ba a lada na da ladan imani in sai ƙarfi ladan da za a ba ka ya kai rage ladan imani za a ba amma suna da ƙarfi a suna da nufi da salatu a nan aiki al'imani a nan a fara sallah a cikin a kullum shafi iman ana nufin ƙarfi rage ladan الإيمان على هذا فلو لم يعني يعمل طبعا الإيمان مثل ما كان الله يبيعها الإيمان الله يريد بشر موسى تفاق وأن ما كان لا لغة العربية لا إلا هو بيت المقدس في دول العالم فلسفة الجنة فلسفة الوقت الذي يجب أن يكون هناك ما لا بعد ذلك فذلك يقول لغة الحقيقة يجب أن يكون هناك dada da kanta da amma kan da guri a yi ai ana da zai tsohon kanta kanta wai ka kalla da kawai ma lada mai nan da da wani aka kuke wannan Allah ya mutu kalla da imani da suka ce ba kuma kin shi a nan kalla to da ka ani ya fi imani ya nufin kalla ko a nan ma magana kuma ya fi imani ya nufin me ina nufin kalla ko kalla ba abin da ke kara imani ko yake nuna mutu yana da imani kamar ita saboda al-shakku bil iman sarki rabi ne na sallah me yasa sarki ya zama rabin sallah ko da sharadi ne na sallah idan ka yi sallah ba sarki ba da sallah saboda ka daidai sai da sallah sai da sarki Allah ya ce karɓar sallah لا يقبل الله صلاة عبد إذا أحدث حتى يتوضأ وبلا كان ألا بعد أن صلى الليل إني كذب وتنهى لن تقول حتى يتوضأ وكذا إلا ألا بعد أن ترضى في to ai ƙarfi rabi ne na sallah ma'ana sharaɗi ne na sallah sallah da tana inganta idan ya zama na akwai zargi a tare sai ce walhamdulillah faɗar alhamdulillah mana alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata da Allah da Allah to faɗar wannan kamar mizan yana kamar mizan yana da mizan wato mizan da ayyukan turawa a cikin وسبحان الله فقد سبحان الله والحمد لله كما استمتعنا وأمرنا بين السماوات لا بين الدار أقاليم كما يدعو سبحان الله ما أنت تركيا تبتر مغلبي وكذلك مدار إبادة كافي فمقال لمن فكثر لمن بوحيه لمن وقرما لمن تأشيدي لمن بجانه لمن فلذا الله أكبر بكثر من تكون شيئا وتلك تكون Sesungguhnya Subhanallah dan alhamdulillah wa subhanallah wa alhamdulillah wa alhamdulillah sesungguhnya Allah yang Maha Esa amun di perkara yang sama juga. Kalau ada apa yang terjadi wa sallallahu alaihi wa sallam di subhanallah dengan kita akan kita sejak kita ini dan kami juga ada dalam lebih kita minta antara mereka kita minta dan kita kerana ia tapi mana kita apa saya Allah oleh kerana supaya jadi mana kita dapat ada yang seperti kerana kita ada mana boleh ada yang kita mizan al mizan dan kami kita yang kami mizan وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله الميزان شيء كثير من أجل كفاوة أولنا أيها رابطة الجاهل وأنت كثير من أجل وأنت كثير يبدي أن تجاب الكثير وجاب الكثير على الجاهل ومجال أسماء أنا لا أقول الكثير هو كبير تعالى ما يدري ونبغى الملاذين القسط يوم القيامة فلا يظلم نفس شيئا wani tsari ta da hankali min kalbari a kan yan yi hawa kwari nan asiri ya maza da yawon fiska Allah ke zama kakkafa fike ni fike ni na adadi ya lafiya za a wani yankin ba idan muka zo da ke kayan aiki ko ka zara a ta da za a wani ba za a zara ni a wani na wani yankin ba za a zara haka ne ibn yunani ko ba ya dafa da kai ba da duniya da ka gaji da kuma ibada a bakin yin kallon a kai na mutu ko ba ya dafa da kai da kuma shi ko ba ya na asibi ba ko da duniya da ta kan duba da ba to kaga an ya kai mizani da shi ne wa ko kike فقد خليت الله فردا لقد نجب الموازين القصاص وكتبت النصوص عن المعاصي وجاء الحرم وحكم الجبال فكيفنا نرى من ذلك الوقت كان يقال أن ترتفع معونين ميزان الدين نبال نعون أن يقبل جنوب يا زيد فرارا جريك يا زيد ولك ولا بلد Turan imani da suke ne, wanda ga imani suke ne yana da kamarorin guda biyu, kuma kifa a cikin su. baru tingkatan. Nak bandar berada aji, kau ayuh kau nak bandar berada aji ni mana? Jadi ini bandar ini, dan jadi ini bandar ini adalah ini kedua apa ini dia mahu menerima kerja. Tapi ini jadi apa ini? Kau ada dia dah berada, jadi orang bandar ini ini sendiri yang dah jadi. to da ka ta kafa ya sai ka ta abu ana ne ka fara da ne kuma ko yi ya ko fi ko ko mai ne in kin ne ne ya da wani ne wannan abu da ka fara da ne ne to shi ma wannan take yi ne ni da na rana kiyama da ake auna ayyukan bayin Allah da shi yana da wannan bangarori guda biyu na aure ne. da ni ya ka wannan kuma hadisin da magana da kai da cewa annabi ba.

لو أن السماوات السبع وعامرهن والأرضين السبع وعامرهن كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لبث من إلا يا موسى da samai guda bakwai din nan da mai raya da masu raya da samai guda bakwai da masu raya za su kasance a bangare ne da suke yi la ilaha illallah yana bangare ne da suke yi yace guda to kaga ba ba da wani zikiri da yin da ila da ba su wannan tsari da yana cike ne na da ma'auni guda biyu sannan yadda kai imani ana aure ayyukan bayan Allah akan wannan zikiri wani da ya faɗa ayoyi daban-daban kamar wajen wajen yawan ibinin haka فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون wato ɗan ayyukan bayan Allah gaskiya da rana duk wanda kyawawan ya rinja yi yin nan to zai tafi aljanna wannan su suka rabban da za su kira da su da Allah na kuma kira aljanna wanda munanan kuma su suka rinja yi kyawawan wannan su wanda su yi asara saboda sun sa rinja yi wani gidi ba ala da zai yi su wato za su zafi su kan jahannama ke saboda haka dole ba a yi aiki kwarai a ne ɗan munanan ayyuka kai kyawun ayyuka sama da kyawun ayyuka ka kuri jayi sana da tafiya da fa amma an taɓa da wajibu wa kuma da ilmar wajibu wato wani aiki ne abin da mutum da kyawun ayyuka ka kuri jayi sana kamar taɓa da wajibu ko lalata dole ka ayyuka ka kuri jayi sama da tafiya da wajibu ko kuma da ilmar wajibu wa kuma da ilmar wajibu wanda kyan ayyukan suka rinjaya ina tsarawa da rinjaya ke tsaro wanda muna nan ne suka rinjaya kuma mahaifiyar da ya ke karfa ya ake taimakon masa ta ne kuma to bayan an auna ayyukan kuma ana auna mutum kansa shi akan kansa kuma zai yi wani gwagwarin imanin da wata wahala ba a wani ba a ba a ne ba wai kidan ka ne zai ba ka yi ba akwai imani a tare da shi ne zai ba ka yi kita mazalah katalah ucapan anak dari si Abdullah bin Abi Talib. Dia tak ada ucapan orang orang bertira, dia pun sendirian lagi. Kita tak ada ada. Kita ada ada ada lagi ni. Tiga kita ini ini mengalami hal ini buruk. Kena mazalah yang kira kata kata. Orang yang kalau orang nak lebih juga mesti lebih lagi. Oleh iman itu adalah yang boleh kita. Kalau ada kekayaan pada apa-apa, kita boleh menjadi iman kita kita pergi ke arah tentu tidak baik kepada nanti menurut minuman selama kita punya barang itu yang ada tapi jangan sama orang tak baik. Maksudnya kalau ada ikhlas dan beri tadi, wala demi dalam kita nak bawa. Tak ada yang menurut lagi. Tak ada yang kita aman kita rasa sekali nanti kita pun kita tahu kita kerja. Jadi kalau kita kalau orang yang rasa sekali kita dapat minuman yang kau pun ikhlas. Tak suka tu cuma. Tapi kalau aku tak ada sendiri, ini ko mun kira ta mutum da ne zai yi ne zai yi abu na zai zai zai da mutum amma ko mun kira ta in ba imani to ta gina da bata shiga ba ba mutum ne mai kima ba tare wani dan siriri da zai kace shi a kokowa ko ya buge shi rarrabe da a eh, kuma ana auna imanin a kan imanin wani ya imanin shi kansa imanin kuma da jawo kamar da ya tabbata a cikin gida a cikin gida ba wanda wani za a ta da wani rana a kiyama a tashin mutum magana ta kuma ya ce sai a jira a kawo kayan kayan suna nuna na aluba sai ga su na da kayan ta inda da duniya na aluba sai ga su ke maka a gaba sai ka ga ayyukan ba Allah ta'ala ya ce na ba ni dai da ya a gaba maka kata baki Maka itu cuma dah cakap itu sudah tidak kerja. Jadi tidak boleh tinggal dan tidak boleh menaik. Kalau kita hanya ayuhan. Yang itu dinasa orang ayuhan dapat kerja. Jadi orang dah Allah sudah sampai saat kita sudah indahkan. Jadi jangan tak ada aku indah akan kita dan firman tadi dengan sesuatu. Ia tak boleh kita orang. Jangan buat ada apa. Jangan ada apa-apa. Jangan ada apa-apa. Jangan ada apa-apa. Jangan ada apa-apa. za ka zama ka yi imani imani mai karfi ne za a auna sai su ya rabu ya ubangiji na wannan kayan ba ya ce na zai iya rutawa da kayan da bai kaza wannan sun zama ma tara auna da su ba auna da ma ya sani ko ai ido ba mutu da ya san kima ko ba auna da ya san da zai ko auna da san da zai kaza ba ne da Allah ta ala ya ce ai na sun yi ba a tafi kan mutu da duniya ne zai tafi zai kaɗai ko da abu da kawai sai Allah ce ya ce kaza ne yadda yau ba da bayan su zaɓa sai a ɗora kayan tasa'in da karaban ne na suke a ɗauka wannan kayan imanin ba a ɗora a su suke ne bangaren suke ne kawai suka ne imanin kai riga ya fi kamar na zai kan gaba shi ga zan kai ka tsira ta ya ga wannan imanin ka ba da wani barki ne to a nan shi ne zai nuna maka duk wani abin da za a koya maka a fili ka da bayan da shi bayan imanin ka da Allah in ya jaru. da gwara abubuwan da su jawo amma in tushen da yi kyau kake da tauhidi da duk abin da kake yi ne duk abin da kake yi in za ka da imani da zai yi jayi za ka da sa ayyukan da zai yi jayi da kamar da ayyukan ba. amma imani da Allah ta bani wa ta'ala to shi ne a ba. sai za ka gyara tauhidin ka ka gyara imanin wasu sun rubutu ba su da imani sun huta tauhidin su gaba daya suna da su ayyuka na malala wanda suna da nauyi su da za su aljanna wannan wannan shekaru imanin da shi ne a gaba shi ne a gaba gaba shi yasa ibn qayyim ne bayan wannan hadisi ce ka kabila a da musulmi suna da imani amma ko da kowane musulmi ne imanin sa zai riga yana na ayyuka ba kai imani kala kala sai tauhidi ya kyau sai imani ya kyau sannan zai yi nauyi yi ayyuka su biyo baya amma imani ka da tauhidi ka ba mai kyau bane duk aikin da kake ta kake wahala kake sai an zo an gwada su a gaba su ba za su iya yin da to imani da Allah shi ne a gaba sannan manzo Allah ta kuma yi sai wa salatu nuru sallah hakke ne na ga miki da cewa sallah hakke ne suka ce Allah haske ne da mai yin karatun aljiyawa manzon Allah ta kama ya ce inna ummati la nabiyyu wa qiyamatin nurran muhajjalina min aqali ranar kiyama Allah ya da manzon Allah da da kuma saka alwala alwala ma da kake yi da kake ba ana yi ka fari ba ko ka fari kusan ka fari sanan manzon ta ce da ni yi da cewa halumma ilayya halumma ilayya ku zo ku zo ku shawo ka kautara ku zo ku shawo tafsina to balantana sallah ballanta na alwala ma ta yi haske ballanta na kaza to ya ta fara ta zuro sallah za ta zama maka haske ranar kiyama ta dinga haskaka maka gaban ka kana tafiya alamar yin ba za ka je ka fara rani ko ka kauce hanya ba je ka shiga karkar nan wai matukar kari ka kan ya sa wani kaya ce yau da tare mu'minin wa mu'minati yas'anuna baina aydihim wa bi aymanihim a ranar kiyama ne za ka ga mummuni ne za ka mummuni mata hakkin su yana tafiya a gaban su da damar su saboda haka akwai hakki yana tafiya a sallah sallah da muke tana haskaka musu hanya kawai dare da su tafiya da to karke sallah bayan imani da Allah ta'ala ba wani ke kawai da ita ce azumin ibada ibada da ta kowanne girma daga tauhidi sai sallah duk sai ta da sallah da bayan wasa da addini yasa sai na umar yake aikawa gwamnoninta yana da zoji na amma aminu indiya tsara ومن حفظها فهو الناس ولا عقب ومن بيعها فهو الناس ولا عقب وفي جرما الأمرين وبذلك الذين ثلاثة عشرة الذين هم مكناهم في الأرض الأرض شوال الذين بريدهم حتى ثلاثة عشرة يجي جندول يجي يتلى يجي يتلى يجي يتلى da sauran wanda ya wala a kan wanda ya wala a kan Allah kuma komai zai iya wala a kan sai da aka Allah har sai ne ranar alkiya wasu na nan da abin da ake nufi da Allah har sai ne sanan ana samun Allah kenan za ta zai maka haske rana ta wani a nan duniya za ta ana ka samun Allah za ta ana ka albasha don yi tsada ce inna salata tanha an albasha da yi wanda zai kuma yana akbar wallahu ya nuna kan sallah tana hana albasha da wannan inna salata tana hana albasha da wannan in dai kai da usuli da tsoron Allah za ka zama mutum ba ya za ka zama mutum kirki za ka hana kai Wa wato shi ne babban maganganu na baba da mutunci za ka hana ka duk wani mummunan aiki sai ka zama mutum kirki da sabanin wato ainihin saboda ka a rike sallah a rike sallah kuma sannan sallah za ka shirya da kai zuwa ga abin da yake daidai idan ka kana sallah imani ka karfafa yake nan za ka gane gaskiya nan za ka karfafa a sauran abubuwa da ba ko dole ya tsare sallah yana yin ta yadda aka fi ayyuka da wasu in ta wato tsoron Allah a cikin da tawazu ko yana yin yaki biri da farilla da ko bai da ibada da zai iya karyawa mu da ka karfafa masa imani sai da zai saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ta zai maka hannu na shirya ina duk mutum da yake sallah za ta haskaka maka hanyar ta tsora shi a kan shirya zai zama zai gane daidai wannan abu daidai ne a ɗiban za a kuskure to shi ma wannan shekar ya zai da wasa da mutane yana hana su yin ko suna yin sallah amma kuma ba su damu da ita ba ita ce muhimmiya a wani wanda aka gabanci wanda aka ba su falalanka wanda bai yi sallah ba shi ne shi ne shi ne zai kai su aljanna amma sallah ba zai kai kai wannan wannan duka wannan shedan shedan idan ya zo ya zo ya hana ka ibada ba ta ba to sai nuna maka wata ibadan da falalanta ko muhimmancin ka bai kai wata ba sai ya fifita maka ya hana ka yanzu sallah da duk musulmi ne za su yi imani ba su ba su da kai sallah amma za a ba wani jiki a sai ka dinga yin ta shi kenan shi ne ya fi sallah sai ba za ka shiga aljanna ba in ba ka wannan ko da kana kallo ko kai ne ka da amal da ba za ka shiga aljanna ba sai kai kaza sai kai kaza sai a barkan da shike nan irin wannan mutane wallahi ne daga irin kallon su kare ba da kare sallah manyan manyan shirune sallar da suke sallah duk wanda ya yi wani abu ya bibita a kan sallah sai ka kama yana wasa da sai ka ga sallan ka babu nutsuwa wa matsala ba ni da ya yi da wani kuma wannan da ba shi ne bai ba ta hanyar ba ita ne ma a ko zai yi ta ko ko zai yi ta ko da ko shi ne liman za ka kan an kara an taɓa sallah ba ba ta nan manzala ta kuma ya ce ko duk wanda ya sallah bai iyaye da ba ya wadaƙanta ba za a dunkule ta kamar da aka dunkule sun ma sai a mafa mutum a fita sai sallah ta ce ban ya haka za ka kamata ya haka Allah ya wadaƙanta ba kamar yadda wadaƙanta a ƙasar nan ba ta da yawa ya yi sallah a kan wanda Allah ya ma ba bai sallah ba saboda ba ni zuwa irin ta ne za a ga mutanen mutane saboda an ta musu wani abu a kan sunna ba ita ne ba amma ka duba sallar ahlus sunna ai ga sai ta a kafe suke ai za ka sun tsaya karan kuma a cikin mutuwa ka zama na adawa saboda bai suna yin irin sallar manzon Allah ne sallar ya rayu kan sallu kamar ra'ayi tusalli ba sallan gaggawa ne yanzu yanzu ne da gaba da duka ba bayan wannan sallan da kewa ka gaggawa da wannan to bayan sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake zan da akwai da sallah da kuyi sallah ne da kuka baraki aikace akwai da ita da baki akwai da to sallah babban al'amari ne suna shiryar da mutum zuwa ga wato abin da yake daidai in ka sai gane hanyar shirya to ya zama yana da sannan kuma talla ya ta ka kamar mai hakuri akan dukkan wani wasifa da zai samu wanda ilu bi sabri wa khara dan masifa ta da ne da sani sani ke da kodin haiwa da wannan da ta hanyar hakuri da kuma yin sallah kai hakuri kai sallah duk dalalin da ya same ka kai hakuri ka kama yin sallah da wani kana sallah da farilla da na nafila jini da rana kana sallah kuma kana hakuri wallahi sai ka sai ka sai ka haihu sai ka yi nasara a kan wannan abu kita menjalankan dalam keadaan umum pada ijazah. Nabi dah lagi ke kamar pada malam. Kalau dalam hati ini, ini kali kita raya ke kemudian itu lah kita menikmati raya ke kemudian ini kali kemudian ini kita tahu. Kalau ada malam kita di dunia, wajib di dunia ini memberi saya apa pada apa pada apa kemudian kita tahu. Kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu, Ka kula da sallah da abin da damar ku ta mallaka wai suka ce kula da aikin bayan shi da abin da damar ku ta mallaka wai suka ce abin da damar ku ya mallaka shi ne dukiyoyin ku ma'ana sallah da A as ta salat ku kula da sallah ku kula da sallah sannan ku kula da bada zakka har man da Allah ta koya da zuwa ma yana sallah sallah to ya kuma za ka dinki ba kan sallah sai da tauhidi da imani ka da Allah sai sallah kuma a cikin kullum mutum ma ya أولها الصلاة a التوحيد والصلاة ثم الصيام بعده الزكاة وحج بيت الله المسائل الذي بأشرف البخاري sannan aka ce a magana ta ce to wanda da kasu burhanu ne sadaka kuma dalili ne na cewa mutum yana da imani yana yi wato sadaka dalili ne akan imani kenan in kana yana domin ganin ta duk da ita yana da wahala wani zai yi aikin ƙarfi na lada amma da zai jira kawai bai ba shi da mutum da ya mai imani to shi sama zai fara kai sadaka dalili ne na cewa mutum yana da imani yana yi amma mara imani ba zai iya sadaka ba amma ya fi da bai da shi da bai halaka zai zai ce maka za ka talauce a shi da bai yi kuma safara wa ya mulkun duk fasha ذكر لا تتلذذ لا تتلذذ لا ترشد ويمنيهم وما يكون الشيطان الا له لا تتلذذ من تبارك كيف اعطاك كذا اعطى كذا لكلمه ايمانك فاما ان دي كان كان ايمانك بكرتي وكلام عباده كما كان النبي لا صدق القران اي دليل على ايمان صاحبها دليل هذا القران ليس لك من الايمان فكيف تتلذذ من ايمانك ماذا تقول عليه ما منكم من أحد إلا فيكلمه ربه ليس بينه وبينه ألف مال وإن رأينا منه فلا يعلم ما قدم وإن رأينا منه فلا يعلم ما قدم وإن بين يديه فلا يعلم النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بل بايا فتاوى منه ومن لا يأتي يا وأداء او تبعي أقيل فيا مرة إنك بهذا كان إنك كفاك تبع كيف إيبا مثاليك kai dan wani ji kan wani kai ka da kai ka gaban ka da dama da alhamdulillah ka ayyuka sai maza Allah ya ce ku ji tsoron Allah fattakun nara ku ji tsoron ta ka kare kanku daga shiga wajen nama, wa yau shi ke sama ko da ka ba da sadaka ne da bakin jikin a sai sadaka tana ana shiga wajen jahannama kuma sadaka bai abin da ya ba da shi lafiyar da yake haɓaka shi sadaka magana ta ce man tafadda ka bi rijli kamrati من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا تقبلها الله عز وجل بيمينه فيوفيها كما يوفي احدكم اموره حتى تكون مثل الجبل duk wanda ya sadaka ko da da dabino ne a cikin iman sadaka bai da dabino ba a cewa Allah ta'ala in dai ya yi sadakan da wato abun nan sana'a mai tsarki kasbin tsayi sana'a ta halal ta hanyar halal ya samu abun sadakan da ba da shi don Allah ba ya karɓa sai Allah sun nan a fayi bin ba za a karɓar biza sai wa ba a karɓar sadaka da kuɗin haramun in dai da kuɗin halal ne sadakan ko bai wuce kwayan dibino guda ce ba magana ta ce Allah zai karɓi sadakan da hannunsa na dama ya dinga renon sadakan kamar yadda ɗayan ku yake renon ɗan dubu shinka shi ɗan ƙaramin doki har lalai ya zama kamar manyan manyan biyar ya ji rana kiyama sai da cewa ba manya ba la da ta kuma mun ba da zuwa ga ce wannan proje ne wannan aiki ya ta ga ka da ka ba naira biyu naira biyar ne nan ne naira goma kada ka dauke da wannan ba amma tun da kalbin Allah ko na Allah ne shi ne aka nuna ga yin wannan da abin da ya zama kamar fatan ka ta ga ba karamin wato kalala ne take da shi ba saboda haka manzo Allah ya tsama ya ce sadaka ta yi ne a kan cewa mutum yana da yana da imani abin da yin daga tare da rai ba wasu buriyawun yadda akwai hankali akwai hankali haƙuri yana haskaka maka addini yana haskaka maka ɗaya a Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya ku iya kan dawa Allah ɗaya ku da bari ka wannan ɗaya ku iya kan kama su da za su sami ka in je ka ci gaba a haka to ba za ka kushe ba kana ne haskaka a kan tafarkin ubangiji ba a kana kan shirya mun yi bayani wa karatun ne ta da cewa babu abin da zai tsare maka addini da wani haƙuri in ba ka yi haƙuri ba za ta zama barawo za ka zama mai mazinaci za ka zama mai shaye-shaye za ka zama mai shirka za ka zama mai sabon Allah ba za ka iya yin ibada ba in ba ka da haƙuri Allah ya maka masifa za ta yi haƙuri za ka fita daga addini amma in kai haƙuri zai tsare maka da'a ba da kana da daɗi ba kana da ka kwala ma komin daɗin da ka kyale shi in Allah ya tura maka bala'i kayan da shi ne tura maka shi zai yaro da kuma zai baka daɗin wannan musulma to ka ka tsaro a cikin ka da bala'i sai za ka ji alfarku riyawu a za ka ce riyawu ma lafiyar ce nuru ba riyawu fi ƙarfin haske a kan mu. wanda zai ga da kanta biya a nan kamar kamar ya tura da ta in kai da haƙuri ne to za ka gane hannun shi ne. addini ka cikin mutunci dai ba ka da kuɗi da za ka yi ibada ba in ba ka da kuɗi da za ka iya barin da Allah in ba ka da kuɗi da za ka iya juyewa kaddaran Allah da ba za ka iya samun ka in ba ka da kuɗi da za ka iya tsayawa ka fahimci addini ba za ka je makaranta ba za ka je masallaci ba za ka je inda ake wa'azi ba ko inda ake karatu dole sai ka da kuɗi shi yasa فإن فهمنا الدين ألا ألا أمضي جهاد والذين جاهدوا فينا فلا ينظرون لنا ينظرون لنا فلا تجد هذه التي أجل كدين لي أولا الدين فإنكار وعلم الدين سيدعك في حقل حسين ذيك حسكاوا باين ألا أعلم أولا بكبيرين ومن الشجرة فلا يمشي باين ألا أعلم أولا بكبيرين أنه يقول القرآن يقول لك لك أو عبد Qur'ani hujja ne a gare ka in kai aiki ne Ta karanta da Qur'ani ta yi aiki da abin da Qur'ani ya faɗa ya zama da hujja Tana da wannan dalili na cewa ka yi ko da addinin Allah kuma Qur'ani zai cece ba. in dai ka yi ko da shi ka karanta shi ka fahimce shi kana aiki da shi yanzu na ga hadisin magana da kalama al-Qur'anu wal qiyam lil-ba'an Qur'ani da azumi suna cikin يقول يقول يا ربي منعته الطعام فشفيني فشفيه أجل يا الله لا أنا اسم أبنتي لا أنا تتابع لله تبارك أباش تظن ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل والنهار يا الله لا أنا تتابع لله أنا تتابع أنا أيدي دليل فشفيني فيني فيني بأساني في وشفعني بيتي أباك تظن ونساني تظن فالقرآن ليس تتابع لله in je ka yi kare kuma in kai ka da qur'ani nan ne zai zama kana kan shirya nan ne zai zama ka tamassar bi haqqillah wa tabi'u wa la takun bid'iyan la'annaka tusibbu wa jin bi kitabillah wa sunnati allati ata'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuka al-ma'ani haka zama dan bid'a suka tsira da عذاب الله سبحانه وتعالى فبوضع الله كثير من الله صلى الله عليه وسلم كيف تعمل القرآن على ما تشكى ko da haka alƙur'ani dole sai an rike shi kafin an samu shirya alif dani zalika alkitabu zalika fihi hudan lil muttaqin alƙur'ani shirya ne ba da masu tsoron Allah in ka bi shi kai aiki da shi to za ka zama ba wa Allah a mutum kirki kuma za ka samu jira da ranar jiya zai kai ka aljanna au Alayka, ko zama hujja a kanka in ba ka aiki da alƙur'ani ba in ka duka aiki da Qur'ani shi ga Qur'ani ne da hujja a kanka me ma'anar hujja a kanka za a taba maka hujja da shi na da shi da wanda ba kai aiki da shi ba sai ka tafi kanka sai ka Abdullahi bin Mas'ud yake da duk wanda ya ta Qur'ani na gaba man ja'ala kuma ma ma wani ka da hujja da janna ومن جعل وراء ذلك سقط الجنة القرآن يمكن لله أن تبنى تريد جاهل جاهل الجنة wanda zai kanta shi a bayan ka kuma zai tura shi zuwa bautar da haka zai kora mutum zuwa bautar da suka sa shi a gaban ka kai aiki da shi idan ba ka aiki da shi ba zai zama hujja a kan Allah ta'ala ya ce bi sama maka dalili da ayat Qur'an ya ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maka ta'in wallahi an taqulu ma la taf'alun ya za ku shiga faɗa abin da ba ku aikata ba ka ce kai mutum ne ka shi ma da Qur'ani ko ba ka me yasa ka kace kai mai da alqur'ani Allah ya ce manzo Allah ya kuma baka aiki sai azaba Allah da bin Allah kan bin maka wanda yake fada mun da baya da atamurun nas bil birri wa tadhuna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun za ku mutu mutane da ta ayyuka ana da yin mutu kawai mutum da ke kyawun aiki kai kuma ka hana kanka kai ba ka aikata kyakkyawan aiki ka manta da kanka alhalin kuna karanta littafin haka wa an tun tafi da kitab a fara da akwai ba ku da hankali juban kitab sura ta yi maka aiki da alkur'ani wa ta aikin banza to me amfanin imani da alkur'ani ai ka ce ka imani da Allah ne kamar ka da'a in ka ce la ilaha illallah ba ka da kitab kala ka kota ka imani da manzala ta zama ka bi sau da kafa kai addini a kan sunna Ta yi ma da alƙur'ani ba da kana da alƙur'ani ka tsaya ka karanta shi ka fahimce shi amma da ta wani alƙur'ani amma la ta zubi amma ba da ba za lura da abin da alƙur'ani yake karantarwa ba ku tsaya ka fahimta ka kike ko an rubuta zukatan ku ne kitabu an sallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab an saukar da alƙur'ani wanda littafi ne mai albarka don al'ummar da yake karantarwa a yake da shi kuma a wasa da shi yake zai maka wa'azi ban da kai to da haka dole in kai aiki shi wa ghayru taqiyin ya'muru an-nasa bil umar tabibu lillahi ghayruhu wa huwa taqiyu ala ayyuha ar-rajulu yu'allimu ghayrahu هل لا لنفسك كان لك عليم تفق الدواء بالانتقال والربنا اي ما يفق به وانت سكينه فابدع بنفسك وانهى عن بينها فاذا انتهت عنه وانت حكيم من ذاك يقبل ما تقول ويستزاد اليه منك ولا تقص عليه كيف تجد الله وكلا وكما تعالى من لا تقول من القران ما فلا تقع عنه بدون فلا ترى عنك بدون ولا تعرف يا لذيذا ما لا يأتي ما تريد أن تمام يا ترى كلام تمام wanda bai aiki da shi ne ba da kan ka kaga kana karantarwa kana kuma magani ga mara lafiya da kuma mara lafiya فتكون الدواء للانتقال والبلد كما تشهد وانك فابدا بنفسك كفاية تنك ونعى عن ضيها كحال ريك فتنك فتنك وقول تنك تلقى حجاية كالتريك كالتياجرين كتلوم في الشرك كفارة تنك تكون فإذن هل تجارة تنك sai ka kokari gyara mutane kuma da kasin da za ka ga karantarwa amma wanda ba yi da ilimi ko kanin duniya ba za ka ga karantarwa ni ji lafiya kuma yana mai tsara wa kansa hujjoji ne amma su karɓira lakin man kamar bihi wa man takamtu wa ma kai da kasancewa na ce ka yi wani ni ban da ya sauri za a san ka da ne to da ka ilimi dole qur'ani ne aiki ne وعالم بعلمه لم يعمله معذب في قبر عباد الوثن malamin da bai aiki da ilimin sa ba za a zama da shi kafin a zama da masu motsin kuma tara na ajiya ibn qayyim ya aya mun idan naran da yayi tabawwa wa hawu da da aqil tambayi yawmi ahada da yayi alladhi qadarahu ahada alladhi qad kunta tarjuhu yu'ihu ahada wa rabbuka alladhi qad kasabtahu la amruka la ilm wa la aqil damu mudhi'un li amri allahi qad kana nafsuhu مبين لها أن يحب ويكرم وذلك بعيد عن الساعات أكره للسنة من الليل في مجراه لا يتقدم وتدعو مع هذا بأنك عارف فذبت يقينا في الذي أنت تكون وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصف عبد في نفسه فمن ذا الذي منه الهدى لتعلمه وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى واحسن فيما قال من متكلم فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه عذاب فلا قول فانت لقول كان قال فانت بوجودي ولينا اتقى في الدين ما عليه وفي بعض العالم والحديث كما تكلم يا سيدي هو يدني بالذكر to kana haskaka mutane wuta kuma tana kona tsakanin sakamai wannan shi ne ilimin da kai shi na kuma kake tsammani zai amfane ka ita wala ka ya amfane ka shi ne riman da kake ganin ka samu yace ka a asara uwar kuɗi kuma ka yi asara riba abin da ba jari kamar ka yi asara da ba da riba da tafiyar ilimin ka in dai za ka sani da mai aiki da shi yace in an zo wajen ta'a wa Allah ta'ala sai kana tsibiri ba ka zafura wajen samun Allah kan ya gaba gaba ka kuma ka kalmomin Allah ba ta aiki da ayoyin ubangiji ina za a za ka girmama kuma duk da haka kana yin cewa kai malami yake wallahi mai jahili ne a jami'in ma kana nan gaba gaba duk mutum da bai amfani da ilimi ba a yi da mari da shi da jahili da dai don amfani ilimin shi ne aiki dai al'ilmu ya yi kudu bil amal ilimi ta ka zo ka aiki da ni ka zo ka aiki to shi yake idan mun ma da yi ilimi ba sai aiki da ilimin su wasu san alƙur'ani sun san me mun san ita to a wajen ba ta da shirya a wajen ne su yana tafsiri kullum shekara ta yi talatin wata shekara ta yi talatin amma kuma ba ya alƙur'ani yana karantar da bukari da wasu ba a yi da wasu abubuwa daban zai ɗauko wasu ne ke addini to wajen ba za ta yi shirya ne ita to irin wannan ne wani malami ne ba in kun talata da ne فتلك مصيبة إن كان يجب ما ba وإن قلت وإن قلت لا تدري إن كان يجري فتلك مصيبة مصيبة وإن قلت تدري فالمصيبة عذاب إن كما كان يجري فمصيبة تأتي جرما إن بكى يجري جرما saboda haka alƙur'ani in ta yi aiki da shi ya zama maka hujja zai kai ka nan idan ba ta aiki da shi ba kuma to zai kora ka ne zuwa ga wata ainihin gaskiya da wannan kwanin da aka da ya rubu sun yi ne ba aiki da shi ba saboda qur'ani ba a saukar da shi don a karanta kawai ba a za a karanta a samu ladan amma don a fahimci shi kuma a yi kuma dole a yi da shi sai ce kullum na fiye da kowane daga cikin mutane ya san wayi wayi a zahirin nan da sai ka ga shi da kanka wanda kowa daga cikin mutane ba wanda ba a shi da kanka inda ya yawa sai dai tsirwa kala kala akwai wanda zai tsirwa kanka Allah ya ka ɗaukar wa kanka Allah ba a da yake sai da a wa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ma'anan bambanci ku'a sai ka ga yayin kana da dokar da Allah idan har Allah ka tsayar wa ranka ka ta daukar da kanka da addinin Allah to kana yin ta kanka ne da dokar da Allah ba za ka shiga wani da Allah suna ga ka ta kiyama a janna za ka tafi domin addini ka yi ba duniya ne ka tsaye ka ba to amma kuma akwai wanda yake tsayar da kanka da shi kan da yin kiyama sai zaɓi a ya ta duniya shi kuma shi ne abubuwan fitowa ko da kamar ya halakar da shi kamar wata kasa mai zai da duk wanda ya fi shi ta da kuma kuma ta zai zaɓi da hannun ne da ta da shi da kuma a zuwa kasa su zuwa ta manyan wurin da ke manyi inda ma ya zaɓi da kuma da kuma da a ina kira ka don ka ka tuta a banda shi ba zai tafi to duk wanda ya wata cikin mutane ko da ya ce wa Allah ya rasa ya zama yana da'awa Allah ta'ala ta rasa bayan tare da mai kasa da mai kasa ko ya tsere wa shaitan da sun zuciyar tarasa ya bar ka'a ka'a wa Allah ya sa sabon Allah wanda ya kama hanyar mutan jahannama kenan zai tafi wutan to ka ga sai karfe wa ɗan ma'aikata إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Allah ya tsara da duk wata kalma ta ba ya tsara ba shi ranka da zuciyarka zai ba da aljanna abin da zai biya ka da shi ne aljanna ka tsaya tsayin da ka yi addini ka fahimci shi da kai da jikinka da dukiyarka da ranka duk abawa Allah ka ta daukar wa da ubangiji ta hada ka biyar wa Allah to Allah ta zai baka aljanna shi ne sun amma in ka biyar wa shedan da son zuciyarka ka sani kuma za ka tafi wutar jahannama ne Allah ya tsare to wannan hadisi rawahu muslim imam Ahmad ne ya rawaito shi حديث نجبة وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم من سألوه فعداهم حتى نفذ ما عنده فقال له الذين انفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن اتقي ومن انتم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتقبل يكبره الله وما اوتي احد عطاء خيرا واوسع من قبل متفق عليه هذا الامام لا يرد التقوى daga abin tarihi daga baban tarihi بن مالك سعد بن مالك بن بن أزمة الخدري من القبيلة رضي الله عنه على وفي حديث أبو تشريف هناك سعد بن مالك يقول أن ناس من الأنصار حقيقة وسمت عن الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم sun tambayi wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa atahum bi yadati wa ya ba ta ya ba ta yi kuɗi ko ya sai manzo Allah ta kuma ya ba sun ba ta alu sannan ya sake ba ta suka sake tambayar ta fa a kawai sai ya ba ta hatta na ida na min da har ya zama abin da ke hannun ya ba da gaba ɗaya inda manzo Allah ta kuma ba ya ba ka tambaya ya ba ka tambaya ya ba ka tambaya har sai da nan ya ba sallallahu alaihi wasallam shi ka duniya ba da kai manzo Allah ta kuma ta ba ka tambaya a jawaban وكان أجود من أجود المنكر فقال هذه قوة الله يأتيكم إذكا ومن شباب كل إلى دون جودا هذا كان يسمي تشكر كل شيء لبعضهم فقال هذا كان يبقى في نفسه هذا ما أما تبع تبع كتاب تبع أي تبع إيه kamar ma za ta abu zai da amma a ɗabi'a ta ɗan adam in ka tambaya ka sake gobe za a canja maka duk bayan kamar a ɗan mutum zai ce ba zan fara فعلنا فأعطيتني فعدنا وقفتم ومن يذكر تعالى يوم القيامة كنت من تنبأ كن بام ومن قوة كن بام يتدون لبدا تقالي فلن يجب أن أبدا كما مثلا كما تنبأ أبن أن يمسك الله تبعنا إلى بعد الله صلى الله عليه وسلم من تنبأ وسلم da suka zo suka tambaye shi daga kauye da wasu kawai zai tambaye shi kyauta ya ce ba dutse na kai garke dumaki ka je ka suna ba ka garke guda ko ba musulmi ba ne ba musulmi ne a kafin yi zai tambaye magana ba ba ni ta ya ce ba. ga garken da a ba a baya da zai kaɗa ba wanda da duniya ba ta gani shi ya je kora nan daga lokacin ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai musulunta ya kama tafiya ya saka abin ya tsari ta gare shi tun daga bayan gare shi ga ya kauni aslimu fa inna muhammadin ya yusi ala amma ya kafa fasa ya ko mutane na kun musulunta kun musulunta muhammadu yana kyauta ba ya tare talauci asalin da wani talauci da zai iya ba ba da ba sai ga abin zai tsari to haka ya kama ya musulunta ya kama kira mutane zuwa da addini musulunci da ka kasa mallaki jama'a ai sai ka a addini ba abin da za ka mallaki mutane da yahudi ba duk yadda mutum ke adawa da kai sai kana ba shi kana mata addini dole sai ya dawo ya ko yana ka koya ta baya to suka ta tambaya manzo Allah har abun Allah sai kare makala lahum sai ce musu ina amfaka kullu shay'in jami yayin da ya ta dukkan abin da ke hannu hannunka sai ce musu ma ya kuma jin min khairin falan adda lahu aba ita wallahi duk abin da ya kasance a hannuna na wani abin alkhairi wallahi ba zan ajiye shi hana ku ba in ce da akwai wani abu da zan ba ku magana kuma idan ka zo layi da shi jima sai ce gobe ka dawo in ka dawo an samu sai ji ka maka kawai ba a cewa la ko ba zan ba ka ko ba ni da shi sai ce gobe ka dawo in ka dawo shi ke nan sai ba wannan da suka nace har abin ya kare suka sake tambaya suka wala ya kare ba ina da wani abu kuma da ba zan ajiye shi hana ku ba da zan ba ku haka zai wa ya tabbara an yi kama sallah za a kada sallah Allah wa fa sai dina akwai wata dukiya a gidansa bai yi sadaka ta ba yi fita sai ne ya riba ta sadaka ta ne da wannan lafi aka shiga ba a kai sallah sallallahu alaihi wa sallam to sai da ake musu ni ba zan ko da yake da shi ba in ina da shi zan ba sai ke amma dai wani nasiha da nasiha nan saboda ko ba ta ba ba ta roƙo a sai ce wa yasta yu'iffa Allah duk wanda ya kare kansa da bari ko ko Allah zai ta shi kariya to da ka kamata mutum ya zama ne kariya ko eh wato roƙon shi ba alheri ba amma ko da roƙe da kuma faɗa kai ne ba ran ba matsala ba ne sai wal ma'ruf da me roƙo da wanda bai roƙa ba duk an ce ka bayar kai ne kai mutumin kirki to amma shi ne roƙon ko kama ke ya roƙo ba ne ya zama da ruwa sai manzo Allah ya ce dukkan wanda ya kani baya roƙon da Allah ya sanya shi kariya wato Allah ta'ala zai ainihin kare shi daga kaskanci na roƙo saboda roƙo akwai kaskanci a cikin sa sai Allah ya buɗa masa wata hanya manzo ya kuma ce la ya zalu la ta zalu mas'alatu bi ahadikum hatta ya tsalla a arwa ya jalla wa laysa ala wajhihi mus'atun ahad mutum bai wuce ne da roƙo ba ni ba ni ba ni har ya Allah Allah babu na ma a cikin sa biya duka roƙo ka ya duka mutum ba ko anan duniya in ka zama mai roƙo za ka yi wani kima cikin jama'a فهذا يمكن إلى ذلك بعض من يمكن كفر يسا مدرة آية mutum ya ɗauki igiyansa ya tafi jeji ya je kirare ya gani da ita ce ya zo ya siyar ya ci abinci shi ya kai mata alkhairi akan ya tambayi wani ya ba shi ko bai ba shi ba don ita tambaya ce bai ne ko a baka ko kuma ne ko ba a baka ba kowane kaskanci ne in an baka akwai kaskanci in ba a baka ba kuma kaskanci ba ya ce sai sa kudade suka ce ne yani na yi a cikin ibadi in ka tambaya ka samu ma ka ji ba balle da kuma idan ba ka samu ba to ka kare kanka daga wannan kaskanci na kunya ka ji gaba mai sana'a sai in ta kure ya yin da za ka yi sannan sai ka rubuta to saboda haka Allah ya ce duk wanda ya nemi ya kame daga wannan to Allah zai sanya shi mai kame ba sai ku ta masa kawai ayi wa man yastaghni ko ba wani wa man yastaghni yi Allah wa man yastaghni yughni Allah duk wanda ya nemi wadatan zuci kuma ko wadata ya wadata da bari da kwan Allah bai wadata da shi sai ka ce ba ka wuta ba za ka nemi na ta hannun kan sai Allah ya ne ka ya baka ko kuma Allah ya ka wadatan zuci dan ka tafi shi ke ka da Allah ya ka ne zai ishe ka ba shi ke nan min an ya fi ka min sabbi khallatin wa izada shay'an ada zaka al-gina faqara na biyan bukata kawai shine shi ne dukiya in wani yau ya kawo ko wani talauci ne ya kawo idan ka samu yan motar ka ta miliyan da kana hawa shi ke na sai kana da kana da ɗan ɗan dubu dubu ɗari biyar sai ka yi harin motar miliyan dubu ɗari to yanzu kuma ka buɗe kofar talauci ba ka da cikon miliyan ɗaya da za ka kai wannan mota duk hankoron ka kuma sai zuka samu miliyan ɗaya ka samu ka sayi wannan mota ta yayi ba ta kashi da cikin wahala amma in kana da ka da wannan irin motar taka da kake hawa shi kenan baka da wannan tunani Allah ya kire maka wannan tunani na cewa ina za ka samu iko ka sayi motar zamani ko gida ne ko menene Allah ya kire maka wannan damuwa ku share ba wannan din ya ta da kai wannan shine ni'ima ta rayuwa amma kana hararo nan kana ƙara samu kana ƙara gaba kana ƙara samu kana hararo gaba wannan ya ke cewa kana maza ta yi ne kan gina bikas an saka da inda madina shallah wato wadata ba shi ne yawan kadarori ba ana da filaye ina da gida da tsalani shi kansa da sai ya kadarori ba ma to me amfani ba kai ba su za kai ka je ka amfani da su abin da ake a da ake ne wadata shi ne wadata rai ka samu inan nan abin da yake hannun kan ya ce ka tana jin daɗi da shi shi ke nan ba ka tunanin ka ba wani shi ne wadata amma sai mai ka mallaka in kana halin gaba to kana cikin damuwa kuma na yi shi sa magana ce kan aflama man aflama wani suka kafafan wa kan abdullahi bin ma'asa ya samu babbar rabo wanda ya zama musulmi aka azurta shi da abin da zai iya biyan bukata ta yau da gobe kuma Allah ya sa masa wadatar mutum dan abin da ke hannun Allah ya yi kai in ma da zai zama kasa a ba ta samu kamar hakan ba to da zai ishe ni idza jita anta haya sa'idan fala takun ala halatin illa radita bi dunya in kana son ka rayu rayuwa ta din daɗi to duk halin da ka samu kanka a ciki ka kada in ma ka da hakan ne za ka rayu za ka ji daɗi kana da miliyan goma ne ka kada in za ka da miliyan goma ma ba abin da zai ɗaga maka kana da jari ka dubu ɗari ka kada in da ka da kaddara in yi kasa ma ba matsala ne a wurin ka ba za ka iya rayuwa ba za ka hankali ka ba to wannan ita ce rayuwa na jin daɗi amma in ba haka ko biyan dari ka ba zan kai kai asara dari sai ka shiga cikin hali ba ka ka tafi ba ka ba da bai ba ga kuma masu kuɗin muna gani yana da miliyan dari ya yi asara dubu dari biyar ba zai iya barci ba ko rike masa wani ya yi harkokan kasuwanci da wani ya rike masa dubu sai kwana bai yi ba zai je zauna a tada wani ya rike mai kuɗi wani ya miliyan dari biyu ko dari uku amma wannan abu ya hana shi kwanciyar hankali sai na jin daɗi yake ka ga dole sai akwai wadatar zuci duka sai ka yi ta ko ya yi ko abin da ka ya gaba za ka nutsu za ka yi sallama wa ubangiji da ala da sai ka ga rayuwar ta yi ne ta yi zaɓi saboda ka dukkan wanda ya nemi ya wadata da abin da ke nan hannunka Allah ta'ala zai wadatar da shi ga wannan abin da duka ne ka mutunta hankali kamar yadda wani ya tafafar duk wanda ya tallata wa kansa hakuri ya tuta ta wa kansa a kan hakuri dangane da zagayoyin duniya da kunci na rayuwa ya tafiyar da ya da wuri ta ala ta zanga shi na hau ai hakuri shi ma sai ka nemi shi a yau a kasar da za ka yi ko da haka don kana cikin kunci rayuwa da ka fara fasa idan ka koya a kanka hakuri ka tota ta ka za ka hakura da wannan sai Allah ya sanya ka mai hakuri to sai ka samu rayuwa da jin daɗi in da za ka shago kan yaya in ma ka zama ma dai ba ka daga hankali ka ba kana cikin kwanciyar hankali za ka kwanta kai kwanci kana cikin nutsuwa za ka yi al'amura ka ba ka da tashin hankali wanda wuri ne kuɗi da bai samu yin wannan nutsuwa na ka ba shi kuma kuɗi ne kawai a hannunsa amma yana cikin tashin hankali ba ya kwanciyar hankali to duk wanda ya yi hakuri ya tota ta kanka yana son ya nome hakuri to ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bayyana mini a kuri a cikin dukkan abin da ya fa a gaba ko hali da yake a halin kuskure rayuwa ko ne bala da ya ga gaba ko maka mace wani sannan sai magana ta ce wa ma wa fi abin aba'an ba a ba wa mutum wani kyauta ba khairan mafi alkhairi wa auta a mafi yalwa ne a kabin da ba duk abin da za a ba a duniya ba a ba a kuri ba to da sauran ba abin da za a ba a kawai ko kai ne ka fi kowa mafi a duniya ta ji kowa arziki a duniya in ba ba ka kai mata kana cikin kuni kana cikin wahala da rashin kwanciyar hankali da rashin barci da ƙasar da damuwa a cikin ba amma idan aka sa maka haƙuri ko kai ka ji kowa talauci a duniya za ka samu riba a rayuwa ko kana shan wahala kana cikin dukiya akwai nisan da kai akwai kwanciyar hankali akwai rayuwa da cikin kwanciyar hankali ba abin da ya kwanciyar hankali dan ka kai kake da shi amma ya ba ka kuɗi abin da shi ba shi ke na kana jin daɗi wanda yana da yawa amma ba da akwai kudin cikin da ba yake da tashin yana hali da ba ya ya rike mini wa Allah mata wani ya zo ne ya zo ya kawo masa bukata ba sai an tare shi da sun tashin hankali wani abu ya zabe shi don me yasa zai na neman amfani na kuma Allah ne ba ba da ba ya kawo ba wayan ba saboda haka a sa hakuri a zuciya hakuri shine babbar kyauta da ubangiji na Allah ya bayar ba wani ba abin da zai tafi a duniya rayuwar ba za ta yi daɗi ba sai da haƙuri addini bai zai yi kyau ba sai da haƙuri ba za a ɗauki addini ba sai da haƙuri to ka ba ne haƙuri manzala ta kawo sai da ke da kuɗar ni'imar da aka yi maka a duniya wannan cikin bukari da wannan da bauti wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyin karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dole ne ya yawa da zama rai haji sai ka yana shiga mai eh? yana shiga ce a fara muka kai rana ɗaya kamar yau القاعدة الشريعة تبارك شيء الأصل في الأشياء هذا أقل أبو ضوء على الاتفاق عن دليل دينون حرام وما دليل أرمان من فهم مهمي تعالى الذي خلق لكم على الأرض جميعا لكن أنا لتعمل ضوء عن الاتفاق أتعلم في أمران لكم فهم مدارة أسمع الحلال ما أمر الله والحرام ما حرم الله ما تفتعان فهو أحضر أبدا من الله تعالى alaƙa da abin da abin da ya yi bai sai ana kawai sai haram ba da da da da barkono da daddawa ba aya ba a a kan amma Allah bai ba da madara da yau shi wani lokaci ne buƙatar da shi a akwai wani malami a gaya Wani ya wani tashi ya haramta maki ya haramta ruwan ya haramta madara ya haramta ilimi da sauransu ya da ita da sun zobe in na da to kuma ta jira da kan yi ta ba ta ba ta amfani da wayannan abubuwa ta jira da ina karatu a zariya wajen ma da yin da kamin da ya da ganin ana maka shayi ne madara da biyu daidai ba ne ba shi wajen da zai ta kuma ya ta to ka da duka wannan wasu abubuwa ne wanda kawai da mutum zai yi a kan kansa sai sai kwatanta abubuwa da ke zan fiye da wanda ba zan manta ba da cikin dalilin da na kan biredi da ayin biredi da da yi ko in ka kace wata is isa mana ne ke mutu da yin bayan ne a cikin da zama wani ne da zama da hawa kawai da kuma da zama da cikin da zama da hawa

daga baya bayan sai aka dinga reporting na wani gidan alade ana ana yanka aladu ana cire kitson su sai aka ce wai ana nake yin mani to ai je gani haka in haka abu da ne ko wani zai shafi ko ko da sauransu to wai da duka ne su ba su kai mu je mu ba da farfa mu sai haramun ne na kuma ko a shafa ka fahimta saboda wani abu ne ko yin posting ne na irin na na media social media to kaga ba wai an nuna ga kitse ana hada magi da shi ba kitan al'ada ne aka nuna kawai ga kitse sannan shi ke zama da aka sai aka wani shi ake yi ko ko ake yi mai kaga wannan da yi ta dalili da zaka harata da zaka ka kuma ko da a yanzu an bai ni bidiyo an nuna cewa ga shi na ana yin magi da kitse da ya kai ta harata domin me wani zai iya yin wannan abun da ya kwace domin ya fitar da jama'a ko da haka maki babu wani abu a zahirin da wanda za a haramta muna shan sami mu da sauransu don ka ce za ka dinga haramta abubuwa wanda ba ka wuce a kansa to za ka shiga wani hali da wani wani da ya ce wala ka ka kulu بما تصف ألسنتكم والكذب على الحلال مع الحرام لتكفروا على الله الكذب إن الذين يكفرون على الله الكذب لا يؤمنون إذا من على الحلال فسمع حرام فسمع في كريم

ba ta annabi ko ba ba annabi ba ta ba a da nuna da ba bayan nan ba ke cewa a ni da yake son koyi tafsirin alƙur'ani da shi zuwa ga wani littafi ba da zai rubuta ina kai da tafsiri ka ji a kafa da lalai ka fara da tafsirin da lalai ne don ka iya sosai sai ka fada a kuma zuwa ga wasu tafsirai amma kada ya zama kai sai kuma wata ilimi sosai ba ka tafi tafsirin da lalai shi ilimi ana bin sa da bi da bi ka iya fikihu ka iya zuwa ka iya nahau da sauran fannoni to a haka in kai nisa kai ka tafi tafsiri in za ka fara ka ji a kura maka tafsirin da lalai kudin shi aka fi sani a kasan nan to daga baya kuma sai ka fada da ilimin ka a cikin sauran wato ainihin tafsiri wannan ilimi ya kai ke so ka fara da ƙananan abin ka tafi mana idan ka ce tafsiri na za ka fara da ibn kafi mujallabi usuli ko za ka fara da kutubi mujallabi shida ko in ko tafsiri ta bari mujallabi goma kaga yanzu za ka gama amma ka fara da mujallabi ɗaya iya tafsiri da lalani ya buɗe maka goma sai ka tafi sauran manya-manyan tafsirin kuma ka fara da bayanan su wannan, wannan in ya ne وبيان كونا من كده da هنيا وشيء كاي من da وتتيجي كمان ده أكيد كده da الآية دي كده في إديا تقرأه هذا كان مختصر تجمع تفسير لا يمكننا هذا هذا أكيد بقى haka ake أنا أتكلم in dai zai koyi ilimin tafsiri to da galibi ma da ilimin tafsiri da lalai ne suke karantarwa to ka fara da lalai ne din tukuni. ko ni ma da lalai ne da baya a zahiri da karanta shi wajen ma na tafsiri Allah ya kansa ya rayu wani malami ne da shi kamar yana koyi a gani a wani sai kana ta kaso da lalai da duk farkon sa har zuwa ƙarshen sa daga ba kuma ne ka fada da abubuwa na ne ka fada da wannan akwai wannan jami'a na tafsiri da kuma abubuwan da ne ka fada da wajen bincike da sauransu na a masaba da gaba yake cewa a yau hukuncin wanda ya hau biyu ba sa nan mai sallah ba tare da wara eh, zai je sake sallah don wankan juma'a ba wannan sarki ba ne ومن جلبا ومن بيتا ومن لباسي إن أن يبقى يبقى الأورا وبيان أموني أن يدور ونزاع يصلى عليه أما ومن ثم فهو تزكي من يوم فاتي ويوم المرأة ولا هو تزكي wannan kuma ke cewa matan aure ne guda biyu kusan gida da kuma amarya daya sai sallah ta ke ɗaya da rabi ɗaya rubar da ke da ba sai da da mata biyu ne da amarya da uwar gida ɗaya ce sallah ɗaya ta ce ba a wajen wannan bai shafi tambayar ba shin ya halatta mace ta yi a zahar kafin a gagwarin ma ranar ma ya halatta da zarar lokacin azhar ya yi kawai karfe sha biyu da ma za ki iya sallar azhar ne duk da ke ba kuma a ranar ba dole ne a sako juma'a ba ina ma juma'a mata wani ba kan yi ba amma mutum namiji balagenge bai halatta ya sallar a zahar ba sai a sako juma'a saboda mai shi wajibi ne bai juma'a to ya zai a tsara kuma da ayi juma'a bai ga an yi juma'a ba bai iya yin ta ba to da haka sai in har an yi juma'a ya ga gare ka baka samu ba to sannan sai kai sallar a tsara amma mace ga dama juma'a ba wajibi ne akan ta wata kai tsalla a ita ta zara lokacin ko da mutum ba da lafiya shi ne ana tsammanin gida zai iya da warkewa ko shi bai bari a kawo a don gida ya samu sauki kafin a kawo juma'a din zai je kaza amma rashin lafiya wanda ba a tsammanin zai tashi zuwa wannan zuwa ba juma'a din zai iya sallar da shi. a Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa to ala ya jawo mu a Allah kai ma ya jawo mu a kai akwai talaba da nake so ne akwai wani malami malami so a malam jami'an ne ko daga dauki ne dole mana ka ko an kuma ranar juma'a a kazalin dubai da ran sallar isha ranar kawai kuma a nan biyu da masallacin mu da biyu shi ma bayan sallar isha